صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha shida ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da da arba'in uku. wanda ya daidai da sha bakwai ga watan mayu shekara ta dubu biyu ashirin da biyu miladi Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nama talatin da tara yakubu avenue yaura da galadima road angwari niji e, kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhas fiqhi na Sheikh Dr. Salih Al-Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala muka kwana a cikin kitabu tahara wato tattara na tsarki babun fi bayani nawaqid al-wudu babun da ke magana cikin bayani kan ababan da ke warware alwala mun kwana a matsala ta uku bayan malam ya yi bayanin ababai da yawa da ke warware alwala daga ciki akwai hutu idan ya samu mutum alwalarsa ta warware sa'annan kuma bacci ne nauyi idan mutum ya yi sa yana warware alwala sa'annan kuma gushewan hankali a lokacin da mutum yake da alwala idan hankalinsa ya gushe to alwalarsa ta warware sa'annan malam ya zo kan fakara ta uku inda a kansa za mu tashi a jerin gwanan jirisin wannan karatu shine na yau talatin da uku mana majalisi na talatin da uku malam ya ce min na wafidin ruru daga cikin ababan da ke warware alwala aklu lahmil ibil cin naman raƙumi cin naman raƙumi shi ma a farkon musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da doka duk wanda ci naman takumi ya sake alwala saboda tambaya ce aka yi masa ana ana tawabbu fi lahmil ghanam idan mun ci naman rago ko sa ko akuya zamu iya warware zamu iya sake alwala sai manzala ce in shi in ka ga dama kai alwala alwala ka ga dama kai ana tawabba'u min lahmil ibil shin za mu iya za mu iya sake sabon alwala idan mun ci naman raƙumi? Hawala na'am, manzala ce yi. To, malamai sun ta ƙara wa juna ilimi a kan hikimar da ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi wannan. Wasu suka ce abin da ya sa, saboda wato raƙumi yana da irin ɗabi'ar aljani aljani kuwa shine ɗan kenan ko kame raƙumi na da ruko za ka iya cutar raƙumi shekara uku yana rike da kai a zuciya duk ranar da ya ganka zai dawo kuma sai ya rama bal ma idan ka cutar da shi yana so ya rama musamman ga mai raƙumin mamayansa yake yi idan ya kwanta sai ya zo kasan ƙirjinsa na da nauyi sai ya zo ya kwanta a mashin faɗinka to abinda ake masa wajen warware wannan shine idan ya san cewa ya kullace shi sai ya sa zaninsa mayafinsa da fulo a ƙarƙashi a matsayin shi ne a kwance to raƙumin idan ya zo sai ya kwanta a kan ya danne tilan a matsayin shi yana tunanin ya dannewa mai gidansa wato ya azabtar da kai ya sha wahala sannan sai ya daga wato ya rama zalincin da aka yi masa in zalunta za ka yi ya rama kenan ko kuma wuyan nan nasa da kake gani idan ya ja haka ya makure ka da shi ba sai Allah zai kubutar da kai ina fata an gane suka ce yana da ɗabi'a irin ɗabi'a ta isko ke ta mugunta ko kuma fushi kaga za a daɗe ana mai abu Ke ce komai ba amma yana kula da mutum sai suka ce wannan shine hikimar wasu suka ce a'a Allah kaɗai ya san hikimar kawai tun da mazala ce in an ci naman raƙumi a sake a sabanta alwala suka ce ibada ne kawai mun gano hikimar ko ba mu gano hikimar ba kawai mu yi alwala wannan a farkon yanayi duk wanda ci naman raƙumi to yana sake alwala amince wannan alan yace sawa'un kana qalilan aw katiran cin naman raƙumin da yawa ne ko ko ɗan kaɗan manzo ya ce yi. yanzu ko da nama tale ɗaya aka baka ka ci naman da ya kama ka a wannan lokacin za ka sake alwala za ka sabanta mu da yake a nan mafi galibi ba mu saba cin raƙumi ba ko ko da a kashi raƙumi sai dai a cikin naman kwata da aka sa shi baka sani ba ka zo ka siya ka shi amma baka san cewa wannan naman raƙumi ba amma naman raƙumi akwai sirri a cikinsa akwai fa'idoji da yake kunshe da shi a jikinsa daga ciki wasu suka ce yana cleansing ɗin ciki shi sa idan ka ci zai iya sa ka kai tusa baka sani ba saboda abin da ya cleansing ɗinka kaga za iya yin zai iya fitar maka da wani abu ka sani ba saboda haka yana da kyau yana da amfani ga jikin ɗan adam suka ce to wannan yana daga ciki kaɗan ne ko mai yawa to za ka alwala me dalilin suka ce likihatil hadisi fihi an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa saboda hadisi ya inganta a cikin wannan matsalar daga manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya ayyana shine bayanin hadisin da na karanta mana a farko akan cewa sabai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi akan naman raƙumi kuma manzo Allah ya ce alwala naman sa ko naman akuya ko naman rago ko tinkiya manzala ce in ka ga dama ka amma da aka tambaye shi akan naman rago ya ce eh suka ce wannan ya nuna dole ne ka kuma yana warware alwala suka ce a'a ba a sani ba yana warwarewa ko baya warwarewa tun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ci naman raƙumi ka fata alwala ibada ce kawai ka je kai alwalarka ka gano hikimar ko baka gano hikimar ba kawai Allah a zuciyarka cewa tunda manzo Allah ce ayi alwala kawai alwala zakai dan ka samu ladanka to malaman musulunci sun ƙara wa juna ilimi a wannan babin shine malam yace قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أحمد الله يجب أن سترحمه ياتي فيه حديثان صحيحان sahihaini an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai ingantattu guda biyu daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi akwai wannan hadisi na Jabir bin Samura Allah ya ƙara yadda a gare sa sa'annan kuma yace man akala lahma jazur laysa wadda wanda ya ci naman raƙumi to ya sake sabon alwala amince wannan sai malam ya ce wa amma aklul lahmi min ghairil ibil cin naman da ba na raƙumi ba falayan ƙudul wudu'a shi kuma baya warware alwala wannan mazhaba ita ce mazhaba ta hanabila su ci naman rago lafiya lau ka gama ci je kai alwala ba kai alwala ba kai kai sallarka ka ci naman kaza lafiya lau kai sallanka. ka ci namar akuya lafiya lau kai sallanka ka ci naman sa lafiya lau kai sallanka kai ko da gada kaci naman gada lafiya lau kai sallanka amince wannan su suna ganin babu laifi amma in dai ka ci naman raƙumi suka ce dole sai ka sabanta alwala saboda wannan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada doka akai daidai akwai malaman da suke ganin akasin haka har za mu yi bayani a cikin ɗan bayanin da malam ya koro a ƙasa sai ya ce wa hunaka ashiya'un kad ikhtalafa al-ulama'u fiha akwai ababan da malamai sun samu sabani a cikin sun samu sabani a cikin malamai sun samu sabani a cikinsa hal kan kudurudu aula shin yana warware alwala ko ko baya warwarewa wahiya masu zakar to har ni bayani kafin mu shiga wannan bayanin daga cikin malaman da suke ganin cewa idan ka ci naman raƙumi dole ka war wato dole ka sabanta alwala daga kan sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam akwai Abdullahi dan Umar dan Khattab yana da wannan fahimtar akwai Abu Talha shi ma yana da wannan fahimtar akwai Anas dan Malik shi ma yana da wannan fahimtar akwai Abu Musa al-Ash'ari shi ma yana da wannan fahimtar akwai nana aishatu Allah ya kara yadda a gare ta ita ma tana da wannan fahimtar akwai zainu bin sabit shi ma yana da wannan fahimtar akwai abu huraira shi ma yana da wannan fahimtar daga cikin tabi'ai akwai irin su umar ibn abdulaziz shi ma yana da wannan fahimta cewa idan ka ci naman raƙumi to dole ka sabanta alwala sannan akwai hasanul basri shi ma yana da irin wannan fahimtar akwai imamu zuhuri ibn shahabin zuhuri shi ma yana da wannan fahimtar cewa in dai ka ci naman raƙumi dole ka sake alwala dalilin su wa'annan hadisan wancan da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya hadisi ne wanda imam muslim ya rawaito anatawaddu min lahmil ghanam qala in shi za mu iya sabanta alwala idan mun ci naman akuya ko rago ko sa manzala ce in kaga dama sai suka ce ana ta min lahmil ibil shin za mu sabanta alwala in ci naman raƙumi manzala ce na'am suka ce ya ce e kaga ɗaya kenan sannan kuma hadisi na biyu wanda imam ahmad ya kafa hujja da shi kamar yadda ibn qudama ya kawo bayanin a cikin al-mughni mujalladin farko da yake koro bayani akan nawaqidul wudu maganar da imam ahmad bin hanbal ya kafa hujja da shi sai ya ce shi ma yana da ruwaya ce guda biyu shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man akala lahma lahma jazurin tawabba duk wanda ya ci naman raƙumi ya sabanta alwala suka ce nan umarni ne kuma babu wata ƙarina da ta rage mata ƙarfi saboda ka dole in dai ka ci naman raƙumi sai ka yi alwala sawa'un ka yi hutu ko ba ka yi hutu ba sawa'un ya sa ka fushi ko bai sa ka fushi ba dole sai ka sake alwala wasu ma kamar irin shakala bin usaimin yana ganin cewa ai amrun ne ta abudiyun ibada ce saboda haka ka yi hutu ko baka yi hutu ba dole ka sake alwala a matsayin ibada wannan ita ce fata wasu ɗaya ɓangaren kuwa daga cikin malamai tun daga kan sahabbai wanda suke ganin cewa in ka ci naman raƙumi ba sai ka yi alwala ba lafiya lau ka je kai sallaka ba matsala su wa'ancan suna ganin in ka ci naman raƙumi in ka je kai sallah baka da sallah saboda dokan da manzo Allah ya bada a wancan hadisin amin shi wannan daga ciki wa'anda suke ganin babu laifi in ka ci naman raƙumi ba sai ka sake sabon alwala ba ba za ka sabanta ba akwai na farko khulafa ar-rashidun sayyidina abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali duk suna ganin cewa in ka ci naman raƙumi ba sai ka saki alwala ba haka Abdullahi dan Mas'udin Allah ya ƙara yadda a gare sa haka Abdullahi dan Abbas Allah ya kara yadda a gare sa da mahaifinsa akwai kuma Amir bin Rabi'a shi ma yana da wannan fahimta daga cikin sahabbai sannan akwai Ubayy bin Ka'ab shi ma yana da wannan fahimtar akwai kuma abu umamatul zahiri shi ma yana da wannan fahimtar sa'annan daga cikin tabi'ai ko atba'ut tabi'ina akwai imamu malik bin anas al-asbahi akwai imamu ash-shafi'i shi ma yana da wannan fahimtar sa'annan akwai abu hanifata shi ma yana da wannan fahimtar akwai kuma sufyan al-thawri shi ma yana da wannan fahimtar akwai kuma Sufyan bin Uyayna shi ma yana da wannan fahimtar akwai Abdullahi bin mubarak shi ma yana da wannan fahimtar akwai kuma Ishaq bin Rahuya shi ma yana da wannan fahimtar akwai kuma wata ruwaya ta biyu daga Imam Ahmad bin Hanbal cewa ba sai ka sabanta alwala ba ne dalilinsu suka kafa hujja da hadisin jabir har ila yau cewa kana akhirul amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wa tarkul wudu mimma ghayyarat an-nar fi riwayatin mimma massat an-nar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam inji jabir ya ce ya kasance a ƙarshen al'amarin rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba ya sake alwala a duk abincin da ya ci ko naman da ya ci wanda wuta ne ya taba shi kaga yi soya shi ake yi ko ko dafa shi ko tun da an dafa shi kaga in ka ci a sai ka sake alwala ba suka ce to wannan hadisin mansukhun ya shafe wancan hadisin saboda ai ya ce kana akhirul amrayni ƙarshen al'amari na guda biyun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine barin sace alwala akan duk naman da wuta ya taba ta kaga naman kuma ana soya shi kuma ana dafa shi kuma ana gasa shi to kowanne daga ciki kaga wannan hadisin ya taba shi kenan ko suka ce to wannan hadisin ya nuna cewa ya shafe wannan hukuncin kaga wanda suke da wannan fahimtar kaga jamhur kenan ko imam kaga na farko ne khulafa'ur rashidun sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali ko sannan wa akwai wa akwai abu umama al-bahili akwai abdullahi bin mas'ud shi ma yana da wannan fahimtar sannan akwai abdullahi dan abbasin akwai amir bin rabi'a sannan akwai kaga duk waɗannan sahabbai ne kaga jamhur kenan ko idan kuma aka zo a immatul arba'a kaga sai ka ce kusan a immatul arba'a sun tafi akan haka imamu malik yana da wannan fahimtar shi yasa ya rawaito hadisin a cikin muwadda malik akwai ruwayar da ta zo wato tarkul wudu mimma masakin na barin alwala akan duk abin da wuta ya taba shi kaga ko in an soya kaga wuta ya taba shi in an gasa shi ma wuta ya taba shi in an dafa wuta ya taba shi in an yi farfesun sa dai wuta ya taba shi kaga kenan a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dina sabanta alwala amma a farkon rayuwarsa in yi ci naman raƙumi yana sabanta alwala kaga wannan shine jam'u baina alhadisai kenan ko tsakanin hadisan guda biyu kenan jamhuri sun tafi akan cewa hadisi ne mansukh wancan hadisin da yace in ka ci naman raƙumi ka sabanta alwala me yasa wace ƙarina ce ta sa aka ce mansukh wannan hadisin Jabir hadisin Jabir kuwa Imam Abu Dawud ya rawaito ta haka Imam Tirmidhi haka Imam Nasa'i haka imamu malik a cikin muwatsa malik da isnadi ingantacce kenan a ƙarshen rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ci naman raƙumi baya sabanta alwala yana zuwa yi sallah kenan cewa naman raƙumi yana warware alwala ba mazhaba ce ta jamhur ɗaya daga cikin mazhabobi ne nawa na imamu ahmad amince wannan sai malam yace wa hunaka ashiya'un qad ikhtalafa al-ulama'u fiha akwai wasu ababai da malamai sun samu sabani a cikin sa bima'ana sun tsara wa juna ilimi a kansa hal tanqudu al-wudu aw la shin wannan abin yana warware alwala ko kuwa abin baya warware alwala wahiya masu zakar Shi ne taɓa al'aura idan mutum ya yi alwala ya taɓa al'auransa shin ya warware alwalansa ko bai warware ba to shi ma akwai saɓanin malamai saboda shi ma akwai hadisai guda biyu a kan haka hadisi na farko doka ce manza Allah ya bada Ya ce man masa massa ta wabba. duk wanda ya taɓa al'auransa ya sake sabon alwala kaga wannan doka kenan ko ɗaya ruwayar sai aka mai tambaya aka yi wa mazala tambaya idan mutum ya taba al'auransa yaya hukunci sai mazala ce hal hiya illa ba'atun minka wato al'auranka ai ba komai ne face wata taba ne a jikinka kuma duka hadisan sun inganta ya ka ce to ya za a haɗa hadisan a fitar da hukunci guda ɗaya wancan ya ce in an taɓa a sake alwala wannan kuma an mai tambaya ce ai ba komai bane koran ka gaba ce a jikinka saboda haka in mutum ya taba bai warware masa alwala ba sai malamai suka yi kokarin hada fikihun hadisin sai wasu suka ce wa masul mar'ati bi shahawatin kafin mu zo kan wannan gaba suka ce to in mutum ya taba al'auransa dan yayi sha'awa sha'awar ta zo ko bai zo ba a alwalarsa ta warware inda mazala ce man masa hu, falyatawabba zakarahu ba. wanda ya taba al'auransa ya a alwala suka ce to in mutum ya taba al'auransa don ya ji sha'awa sha'awar ta zo masa ko ba ta zo ba a ta warware wancan kuma sai aka ce yana wanka sai hannunsa ya kai da ya taba al'auransa shin alwalarsa ta warware suka ce a bi warware ba tunda mazala ce ba komai ba ne face gaba ne a cikinka. sai suka ce to ina hukuncin da ya taba sai kuma sha'awar ta zo masa bayan ya taba sai suka ce wancan hadisin ya hau kanta kenan amma ji wannan inda mazala ce in ya taba to ya taba ba dan sha'awa ba sai kuma sha'awar ta zo suka ce to wancan hukuncin ya hukunsa amma idan ya taba ba sha'awa to alwalarsa tana nan kuma zai ji sallah wannan hukunci amince wannan sai magana ta biyu wa masul mar'ati bi shahwatin sannan kuma taba mata domin sha'awa an gane suka ce to shi ma idan mutum ya taba matarsa da sha'awa alwalarsa ta warware ya ji sha'awar ko sha'awar ba ta motsa masa ba a halarta shawarwari amma idan ya taɓa ta ba don sha'awa ba shin alwalarsa na nan wayancan suka ce inda ya taɓa kai alwalarsa ta warware sai wannan suka ce a'a alwalarsa bata warware ba ai gashi manzo Allah na sallah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim yana cikin sallah yayi sujjada sai a ci balbal ya ɗauke wuta ma'ana wutan ya ƙare sai ya mutu ana aishatu kuma da ta farka tana neman inda yake saboda ta samu ta kunna shi sai ta taɓa ƙafan manza Allah sallallahu alaihi wasallam yana sujjada Ƙafafuwansa ya haɗa su haka yana sujjada sai ta taɓa ƙafan manza Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan manza Allah sallallahu alaihi wa sallam ta taba shi kuma yana sallah kuma bai yanke sallah bai karasa sallah suka ce wannan dalili ne na farko suka ce dalili na biyu shine hadisin bukhari da muslim har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana sallah na na Aisha tuna kwance ita sa kafafuwanta in zai yi sujjada sai rike kafan sai ya ja shi gefe sannan ya yi sujada. idan ya ɗago sai ta ƙara liƙar da ƙafarta shi ne sai suka ce to inda taɓa mace na warware alwala manza Allah na sallah ne kuma shi ya riƙe ƙafar na na shafi ya ja shi gefe suka ce to wannan ya nuna kenan baya warware alwala Allahumma bashi idan mutum ya taɓa ne don sha'awa sha'awar ta zo ko bata zo ba alwala ta warware wato shine saɓanin da aka yi samu akan wannan gaba sai yi tagsilul sa'an nan wanka ga matacce inda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manin kasala janazatan falyaghtasil wa man hamalaha falyatawadda duk wanda ya wanke gawa to ya je sake sabon ya yi wanka wanka irin ta ibada wanda kuma ya riƙe gawa a kafaɗarsa aka kai ta makwancinta in ya dawo gida ya sake sabon alwala suka ce to tun da ce ya sake sabon alwala ya nuna kenan ne alwalarsa ta warware wasu malamai suka ce a'a bai warware ba ai umarni ne na ibada yin sabanta alwalar baya nuna waccan alwalar ta warware sai suka ce to ga kuma hadisi ya nuna sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci suka kai gawa kuma ba sa sake alwalar sai nuna ashe na mustahabbanci ne kwadaitarwa ne shi wannan kuma wannan magana ita ce tafi karfi cewa idan ka dauki gawa a kafadarka in ka dawo in ka ga dama ka sace alwala in ka ga dama ka ka sake amma in ka sake lada ce ka samu haka kenan wanda ya yi wa gawar wanka shi ma sunna ce mustahabiya ba na wajiba ba idan mutum ya ga dama ya yi wanka wanka irin ta ibada in ya ga dama kada ya yi wankan ladan rashin yin shi ne kubuce masa amma ba za a ce ya yi laifi ba kuma shi wannan sai warriddatu anil islam sai kuma mutumin da ya ridda shin sai ya sake sabon alwala yanzu ya yi alwala ne sai ya ridda yaya hukuncin yake suka ce tun da ya yi ridda ai darusa rusa kenan saboda haka yanzu in ya ce ya tuba sai ya sake sabon wanka ya sake sabon alwala amince wannan suka ce a a tuba kawai zai saboda a taubatu a jubbu ma qablaha tuba na kankare abin da aka yi gabanin a tuban saboda ka in ya tuba shi kenan baya bukatar ce sai ya sake sabon alwala amince wannan tunda shi wankan ba wajibi bane mustahabi idan kafiri yau ya musulunta ba wajibi bane yayi wanka ta shiga musulunci sunna ce mutabiya in bai yi wankan ba shigansa musulunci ya riga ya mai ya wanke duk wani abin da ya a kafirci amma ji matsalan saboda haka yanzu sai a daura daga wannan gabar amma ji wannan gabar famin al'ulama'i man kala daga cikin malamai akwai wanda ya ce inna kulla wahidin min hadhihi al-ashiya yanqudu al-wudu lallai kowane abu daga cikin wa'annan ababen da muka lissafa yanzu duk suna warware alwala idan ya kama mutum sai ya sake sabon alwala wa minhum man qala daga cikin su akwai wanda shi kuma yace la yanqudu baya warware alwala wal mas'alatu mahallu nazrin wa ijtihadin malam fauzani yace matsalar nan da muke tattauna ta matsala ce wacce akwai abin lura da kuma ijtihadi na malamai lakin law tawadda'a min hadhihi al-ashya khurujan min al-khilaf lakana ahsan yace da zai sabanta alwalarsa saboda ya fita daga sabanin nan da malamai suka shiga ciki da yafi kuma shi yafi dacewa kaga shi yana da fatawar saboda mazhaba ta hanabila su suna ganin yin alwalar wajibi ne amince wannan amma in ya ƙi bai saba ba saboda shi ne mazhaba ta ne jamhur amince wannan kuma maganar jamhur shi ne ya fi ƙarfi akan maganar hanabila sai malam ya ce haza wa ƙadifiyat matsalatun muhimmatun ta ta'allaku bi hadha al-mawdu' sai dai akwai wata matsala mai mahimmanci wacce ta ratayu da wannan maudu'in wahiya ita ce man tayaqqana tahara mutumin da yake da yake da yana cikin alwala yana cikin tsarki sun mashakka fi husuli naqidin min nawaqidil min nawaqidiha sa'annan sai ya yi shakka daga cikin ababen da ke kawo warwarewan alwala ka san lafiya lau kana da alwalarka kawai sai wani abu ya shigo maka zuciya alwalar nan ko ta warware ko ba ta warware ba alwalar nan da nake da shi shin ya warware ko bai warware ba to in ka samu irin wannan ne ya kamata ka yi ma ba ya fa'alu in mutum ya aiwatar da irin wannan shakka ya zo masa a zuciya ne ya kamata ya yi sai malam ya ce laƙadi sabata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil hadithin ladi rawahu muslimun an abi hurairata radiyallahu anhu ya ce hadithi ya inganta a cikin sahihu muslim wanda imamu muslim ya rawaito daga abu huraira Allah ya kara yadda a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala cewa lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an duk lokacin da ɗayanku ya ji wani abu a cikinsa na kugi ashkala alaihi wannan kugin da yake yi kulululul ka san musamman basar ko basar ne ke sa mutum ka ji kurrr a ciki ko yace in ka ji irin wannan ashkala alaihi sai ya sa maka shakka da ka ji wannan abun na kurrr kurrr a kharaja minhu shay'un amla shin wani abu ya fita ta duburanka ko bai fita ba fala kuruja min almasjid mazala ce kakka fita daga masallaci shakka hatta ya sama sautan au ya ji rihan har sai ka ji sauti na tusa ko kuma hutu kaji ji alaman hutu ya fita na iska to shi ne za ka fita amma ƙurƙurƙur da ji a ciki matuƙar a duburaka baka ji wani abu ya fita ba na iska ko baka ji ƙaran tusan ba ci da da zamanka a masallaci ka je ka ce barin je sake alwala قالوا لك انا انا اما جوانا وانا حديث امام مسلم رويتوسا وانا وانا فقالا سيئتي فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن, أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انقضائها أنه يبقى على الطهارة ya ce wannan hadisin da muka karanta hadisin abu huraira ya yi nuni wa ma ja'a bi ma'anahu da hadisin da ya zo da ma'anarsa ala annan musulma cewa lallai mutum musulmi ya tayaqqana faharata idan ya samu yaƙini na cewa yana cikin tsarki wa shakka fi intiqaiha intiqadiha sai yayi shakka akan alwalatta walware ko bata warware ba annahu yabqa ala tahara abin da ake so ka gina zuciyarka akai kana cikin tsarkinka kawai li'anna hal aslu saboda tsarkin shine asalin abin da kake akai wa li'anna wa li'annaha mutayaqqinatun aure ita ce yakinin da kake ciki cewa kana cikin alwala kada alwala ka shigo masallaci ko dan kayi shakka wannan shakkan baya sa ka je ka ce zaka sake sabon alwala wa husulun naqid mashkukun fihi samuwar abin da ya warware alwalar abu ne wanda ya zo maka da shakka wal yaqinu la yazulu bi yaƙini ba a gusar da shi da shakka saboda haka alwalarka tana nan kawai ka ci gaba da zamanka a masallaci Tunda nan shakka ne shi kuma shakka baya gusar da yaƙini kuma ta san cewa ka fito daga gida ka fito da alwalarka kuma ka shigo masallaci ba ka yi wani abin da zai warware alwalarka ba don da ya sa za ka fita daga masallacin shakka ci gaba da zamanka wannan shakkar da ya zo maka shedan ne kada ka buɗe wa shaidan kofar a zuciyarka kaga jin mutumin da yake da wasu wasi ya aure sa abin da zai ya koshe kofar wannan kenan an gane mutumin da wasu wasi ya aure sa ka shigo masallaci kawai shaidan ya sa maka wasu wasin ka yi alwala kuwa sai ka ce na yi ka riga ka san daga gida ka riga ka yi mai alwalarka ka ce Allahu akbar sai shaidan ya sa maka hanya kai kabbaran harama ce yi. tunda na san na riga na aika masa shi kenan gane wannan shine zai taimake ka wajen tunkuɗe wannan badi na shakka sai malam yace wa hadhihi qa'idatun azimatun ammatun fi jami'il ashiya yace wannan ƙa'ida ce mai girma a cikin da yawa daga cikin ababai wanda ke da alaƙa da addininka da kuma abubuwan rayuwarka a matsayinka na musulmi annaha tabqa ala asliha shine ka tsaya akan asalinka hatta yatayaqqana khilafuha har sai ka samu yakinin sabanin asalinka asalinka kana da alwala me yasa ba kai shakkan shakkan da yazo maka me yasa ba ka je ka warware ka sake sabon alwala ba ni dai asalina na san ina da alwala shikenan sai ya ce wa kazalika al'aksu ya ce haka shi ba aka tsinsa ka san baka da tsarki sai ka zo sai ka fara cewa a ah, na yi alwala ka cewa a ban yi ba daman can ba ni da alwala sai ka je ka yi alwala ka ko kan nan da ya zo maka shin na yi alwala ko ban yi ba daman can ka san baka da alwala je ka yi alwala ka kawai amma ne shakka ka kakka sa ka gina kanka akan cewa baka yi alwala ah, wato kana da alwala sai malam ce fa idza tayaqqana al hadath idan kana da yaƙinin cewa arulakka babu shi ba shakka fi saharati sai ta yi shakka akan shin ka yi alwala ko ba ka alwala ba innahu ya tawabba sai ce to abinda za ka yi ka sake sabon alwala kawai tunda daman yaƙinin ka baka da alwala shakka ne kawai ya zo maka a zuko na yi alwala sai ka ce daman ban yi ba daman tun ka san baka da alwala لأن الأصل بقاء الحدث شيني أصلي تبتور رشن الولا فلا يرتفع أو فلا يرتفع بالشك باء أو كيش لشك إذا من كافن شيوا باء كدا الولا شكا نيزومك ناي الولا كو بني با سيكا شي بني با شيكي نم كجيك الولا haka shi ma alwala kana da yakinin kayi alwala shakka ne zo maka alwala ka ta warware ko bata warware ba sai ka ce ina da alwala bata warware ba sai ka ci gaba da harkar ta kaga an baka ƙa'idar da in ka bi ta zaka samu sauki a al'amari sai malam yace akhil muslim ya kai dan uwana musulmi alayka bil muhafazati ala taharati lis salati al ihtimamu biha na hore ka kulawa akan tsarki ko da yaushe da kuma sallah da ba da mahimmanci akan sallah li'annaha la tasihu salatan biduni tuhuri saboda sallah ba ta inganta ba tare da tsarki ba kaga dole ka dinga kula da ne tsarkinka a koda yaushe kama yajibu alayka an tahzara min wasi. yace kamar yanda yake wajibi ne akanka kayi taka tsantsan akan waswasi wa tasallutu alayka da kuma kada ka bar shedan ya samu galaba a kanka bi haitu yukhayyalu ilayka intiqadu taharatik ta yanda zai raya maka cewa alwalarka ta warware wa yulabbisu alayka ya rikita ka kai ta tunani sai ce fasta'id billahi min sharri idan ka ji irin wannan ka nemi tsarin Allah daga sharrin shedan wala taltafit ila wasawisihi kada ka waiwayi wasu wasun da shedan zai dafa maka a zuciya wasal ahlul ilmi amma ashkala alayka ka tambayi ma'abuta ilimi akan duk abin da ya shige maka duhu min umuri sahara a cikin al'amari na tsarki duk abin da ya shige maka duhu ka tambayi malamai kada ka ce a kai ma malami ne za ka yi wa kanka hukunci litakuna ala basiratin min amrika saboda ka kasance a bisa ilimi na al'amari na addininka wahtam aidan bi taharati thiyabik min an-najasati yace ka bada muhimmanci wajen tsarkake tufafinka daga najasa litakuna salatuka sahihatan dan sallarka ta zama ingantacciya wa ibaduka wa ibadatuka mustaqimatan haka kuma ibadarka ta zama miƙaƙiya yanda Allah ke so fa inna Allah subhanahu wa ta'ala saboda lallai Allah wanda sarki ya tabbata gare shi kuma ya ɗaukaka yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al yana son masu yawan tuba sa'annan kuma yana son masu yawan tsarkake kawukansu shi ta yaushe in son samu ne in kana so Allah ya ƙaunace ka kullum ka zama cikin alwala yanzu kawai kana zaune sai ka ji hutu ya kama ka sai ka sake sabon alwala ka zauna ko da yaushe kana sabanta alwala Allah zai kaunace ka da cikin dalilin da ke sa Allah ya soka sabanta alwala ko da yaushe ba ka zama cikin rashin tsarki to yin haka zai sa Allah ya soka in kuwa Allah ya soka akwai wanda ya isa ya ja da kai babu to ina za ka nemi yardan mutane kuma in Allah ya yadda da kai ya soka zai sa mutane su kaunace ka kawai wannan sai malam ya kare da addu'a yace waffaqana Allah jami'an bil ilmi nabi'i wal amal salih yace ina roƙon Allah ya dace da mu ga baki ɗayan mu nan bil ilmin nafi'i bi ilimi mai amfani wal amalu salih da aiki kuma nagartacce bi ma'ana ilimin da muke yi ya zama mai amfani shine ne wanda ake aiki da shi kenan sannan al amalu salih shine aikin da Allah ya yarda da shi ya karba shine al amalu salih saboda aikin da Allah ke karba shine aikin da aka yi don Allah sa'annan kuma ya dace da karantarwar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake kira al'amalus salih kaga malam sai rufe da addu'a Allah ya samu dace da haka anan zamu da sa'aya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu sai mu tashi babun fi ahkamil ghusl babi da ke magana akan hukunce hukuncen wanka yaya shari'a ta ce mai wanka na janaba ko na haila ko na biki za mu ji shi insha Allah subhanahu wataala anan za mu da sa'aya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ga tambaya a cikin karatun muhim akwai in kuma babu insha Allah za mu tabbata a cikin karatun da muka yi sai mu yi sallah insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am eh za mu zo karatu kan shi a babin wanka shin wankan wajibi ne ko ba wajibi ba kuma da musulunci al-islamu ya ma qablahu haka manzo Allah ce musulunci yana kankare duk wani abu da aka yi kafin musulunci saboda ka kaga shi yana musulunta ya tsaka ya wannan ɗarkin musuluncin kawai shi kaɗai ma ya wadatar masa amince wannan sai in a gaba in janabar ta kama shi sai yi janabar amma yin wankan shin wajibi ne ko ko musabi shi ne za mu zo karatu a kansa amince wannan saboda haka sun tafi kan cewa yinsa musabi ne da ga umama sumama kenan da manzala ya aka kama shi aka ɗaure shi a cikin masallaci yana na a cikin bukari hadisin kanansa uku a ɗaure ya kashe sahabban manza Allah sallallahu alaihi wasallam an tura an tura dan sako saboda ta'addanci ai a siyasar duniya duk mutumin da yake dan sako ne ai ba kashe shi ko eh yayi ta'addanci ya kashe shi shine Allah a kawo shi yana so a kawo shi da rai ko ba rai sabai ko suka samu dama suka damko shi aka zo da shi manzo Allah a ɗaure shi a masallaci suka daure shi a masallaci kullum in manzo Allah ya zo ya kalle shi sai ce ya su mama yaya sai ce in za zaka kashe ka kashe ka cancanci a kashe in kuma zaka yafe da man kai me yafe yafiya ne ya ga manzo Allah ka sai manzo Allah ya kyale shi washe gari ya ƙara zuwa manzo Allah ya ƙara zuwa ya ce ya su mama yaya wani hukunci kake ganin ya dace a kanka yace in an kashe ni ka cancanci a kashe ni amma in kuma aka yafe min kai ne ya biya ne na ka cancanci ka yafe min a kwana na uku kuma duk a lokacin yana cikin masallaci a saure mazala yana karatu shi yana ci a rana ta uku sai mazala ci a sake shi aka sake shi aka duk da ɓannan nan da ya yi wa mazala ya yi wa sabai mazala ce a sake shi kuma mazala da ce mai komai ba sai ya tafi ya tafi sai je wanka da kansa wani ce mai wanka ba ya je wanka da kansa yana zuwa sai ce ashadu an ilaha illallah wa ashadu anna muhammadin rasulullah annaka rasulullah sai ce ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lallai annabi muhammad manzo ne kaga ya musul sai da yayi wankan kafin ya ne musulunta amince wannan to shi sa suke cewa shin wankan wajibi ne ko ba wajibi ba jamhuri sun tafi akan cewa mustahabi ne in mutum bai ba za ce ya saba ba an gane Allah ya samu dace na'am na'am <laughs> kafirai duk ɗaya suke ba za sa tsarkin haka suke ai musulunci ne ya zo da tsarkin balle yanzu ma sun dan fi sun ma dan fi kamantawa saboda suna ganin mu muna yi wani lokaci sukan koya ina ba ta ka gane da da ka fita sai ka ga mace ta shawo jeans da waye ka ga za ta yi da skirt sai dai kawai ta buɗe kafa eh kana fitsari ko amma yanzu ba saboda kunya za sa yi sai su tsuguna kamar yadda musulmai ke tsuguna ai mata irin 80s ka ga irin sdcc <laughs> to zan je 90s 90s to yawanci 90s ba na cikin kaduna jisa <laughs> amma 80s lokacin ina nan eh, saboda haka za ka gani in kawai mace ta zo sai ka ga ta bude haka a tsakiyar titi a ruwanta a sai a ce kaga arniya amma yanzu za ka go amma ba za ta irin wannan fitsarin ba sai ta tsuguna yadda muke tsugunawa kaga ai ashe mu'amalar ta yi tasiri kenan ko su ma da za ka ga a tsaye suke yi su sun koya sai ka ga shi ma ya tsuguna kamar ji wannan yawa a kafirci kafirci ne kawai kawai na bambanci na wa salam babu wanda ya ce haramun ne idan kai tsari a tsaye sai dai a al'adar mu yana zubarwa da mutum mutunci amma jin sala to kiyaye shi musulunci duk abin da zai zubar maka da mutunci ka kiyaye shi yanzu misali a ce an ga wani ustazu yana fitsari a tsaye yanda za a kururuta maganan in gaye ne ba za a ce sai dai a ce wani ma fitsari yake a tsaye amma inda ustazu ne a ce malam wane kaji duk ya kara da anguwan amince wannan saboda a al'adarmu ba a san musulmi da yin haka ba amma ba wai don yin hakan haramun ba ne amince wannan? eh na'am to wa alaikum salam ina tambaya ne me ya hukuncin mai tsohon wanda ake ɗauko kuɗi a gwamnati a bashi sai ya ɓoye ya dinga juyawa ya halatta yin haka idan a gwamnatance an rubuta cewa ya za a iya baka kuɗi ka juya kuma za a za ka dawo da kuɗi a gwamnatance akwai shi a rubuce to ya halatta amma in a gwamnatance ba wannan sharaɗin a ciki to halal bane a'a shi kenan ai ba je na ba da amsan ba shi kenan sai ya duba ya gani in ya halatta yin hakan ya halatta in ya halatta ba to dama me haramun ne eh eh Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. wanda shi ma yana jin eh. ya wa da ba eh. ya baya halatta ai eh wannan ai ha'inci ne ai ha'inci ne kuma duk abin da ke kawo dai wannan kawai dai hadama hadama hadama ke kawo shi wa alaikum assalam shi ma ya haramun mana ya yi haramun Allah ce wa ta'awanu alal birri taqwa ku yi taimakekeniya akan biyayya tsoron Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku yi taimakekeniya a kan saba wa Allah da wuce gona da iri ai ya yi taimakekeniya inda ba a yin haka ai ba ba za su ƙara yin wannan abu ba duk inda ya ce ba zai karba ba ai dole ya haƙura ko to amma ya san yayi za a yi shi kenan kaga an taimaka mai wajen yin barna kenan bai eh, ba daidai ba ne musulunci bai da ka taimaka wa ɗan uwanka musulmi akan yin barna ba threat ta wane ta yaya ko tsangwama ai mai sauki ne zai je liki a jikinsa in dai ba koran shi za su yi ba ai a ah, bai ba bai ba bai ba ya dai taimaka ya yi kashi ya yi ya wanke da fitsari ya yi mutum ya kashi ya wanke da fitsari ya yi tsarki <laughs> Allah za mu dace to kawai ka gane mu dena mu dena kwana-kwana matsalar mu kenan abin da yake mazala ce wal ismu ma haka fi nafsika ko fi riwayatin fi sadrika ta an yattali alaihi nas yace laifi shine abin da ke maka kai a zuciya kuma in kana yi baka so mutane su san kana yi kaga amsan wannan ya fito kenan ko shikenan sai mu yi wa muta shine sai mu yi wa kanmu ya mallai duk wanda kaga yana da kuɗi yau da yayi hakuri wallahi Allah ya rubuta zai wannan kuɗin a lahira wanda ya tara kudin haramun hanyar da ya tara kudin nan na haramun shi Allah zai tafi shi a kai gobe kiyama amma da ya yi haƙuri wallahi sai ya kai wannan wajen hanyar da ya bi ne Allah zai turke shi a kai amma an da rubuta mai wannan kudin sai ya samu dan da ba a rubuta mai ba baka ga wanda yake neman haramun din ma ba yake samu saboda ba rubuta mai samun bane an gane ya bi nan ya buga can amma yake samun saboda ba a rubuta mai zai samu wannan kudin na haramun ba Kudin ne umuman ba a rubuta a cikin fayil ɗinsa za su shigo hannunsa ba to shi sa ka yi haƙuri a tafi a hankali a hankali har ka kai ga gaci amma matsalar mu kawai gaggawa kowa yana so yi kuɗi saboda ya fito yawa mutane ƙarya ana a ganshi da man mota ko a ganshi da macecen gida ya siya mashon a can yayi shi kenan ya je dubai ya siya gida kenan yana da gida a dubai yana da gida a london yana da gida a america shi kenan kaskar kenan ko sannan yana da gida a abuja gidan ma abuja ma waje guda uku ko hudu yana da shi a sokoro yana da shi a maitama yana da shi a wuri kaza shi kenan sai a ce ai wani don ne kenan amma kuma kana mutuwa ka gane kuranka ake a kabarinka kuma kuma yaranka suna nan ba lada ba la'ada alama su tana da kai balle su ma addu'a kamar jannan amma su tana da kai ba balle su ma addu'a to kaga shi sa dole ka tsaura ka yi hakuri ka bi shi a hankali saboda yana daga cikin abin da ke kangarar da yara ciyar da su haramu yana daga cikin abin da ke kangarar da yara yau ba iyaye yana korafi ba yara sun kangare ba wallahi yana daga cikin abin da ke kangarar da yara ciyar da su haramu an bani labarin wani da kan nema ke gaya wa baban shi wanda abin ya faru a gabansa ne ke ce min ya ce shi yaron fa in ya ɗauki mota baya ce masu gadi buɗe gate kawai yana da long kawai sai dai ma masu gadi su ruwa da gudu su buɗe kofa amma ala ba zai ce musu zai gate ne fita da motar kuma duk motar da ya fita da ita ba ta dawowa ta tafi kenan ya gama sai da ita to shi ne wancan ɗin ya ce akwai ranar da ya kwashe miliyan shida ya kwashe wa baban kuma ya ɗauki motar zai fita yin baban ya ɗauki bindiga ya nuna mai sai ce kashe ni mana ka gani kashe ni kuma sai ya tsaya na kallon ka ya ce yaron ya shiga mota ri ya ibo da gudu ya ce muka tashi da gudu muna so mu buɗe kofa ne a bayyana cewa ku tare shi zai tsaye suka buɗe kofa gate ya wuce da gudu shine wai sai baba ya ce me ba ba ku tare shi ba sai yara sai masu gada suka ce ah, alhaji fa kai ne fa ka ta shi kai baka iya tsaye da shi ba sai mu ta mu <laughs> wai abin da ya bashi mamaki wai da uban ya ce ya zai sace mai kuɗi ya ce kai ma naka ne ai ba naka bane an fa yake gaya uban kai ma ai naka ne kai ma ba naka bane kaga da ya samo su ta halali ai ba zai gaya mai irin wannan maganan ba ya ce kai ma ai ba naka bane wato yana da confirm cewa baban shi ne shi ma satan kudin yayi oh walidin wa ma walada kaga abu ya lalace shi sai a hankali mu ci gaba tafiya a hankali sai ka aka kai inda Allah ya rubuta maka amma gaggawan nan baya haifar da ɗa ido na'am eh eh Eh. rikaz kenan eh hafnul jahiliya shi wannan babu laifi za ka yi amfani da shi ta gonan taka ce ke eh, sai ka fitar masa da kumusi ke eh. sauran sai ka fasha muka bi halak malak shi ne dafinin jahiliya kenan wani abu ne wanda can kaka da kakanni aka boye a ciki musulunci ya yi bayaninsa aka fitar da kumusi ne a ciki one over five nasa kawai ragowar suka yi amfani da shi an gani da watan da ai filin naka ne kuma Allah ya sa ka samu wani abu a wajen shi nan. e eh, in ji suka samu wannan abin nasu ne amma kuma za su fitar masa da kumusi gane Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai in ba tashi bane to amana ce sai gayawa sai ya gaya wa wanda ke da gonan a tun da aro aka bashi sai ke wane gonan ke da kamana na tsinta wani abu kaza an fahimci wannan tun da ai ba tashi bace ta aro ne eh to dama ina ka ne ai ba naka bane ha selfishness kenan ba ya zama selfishness kenan kai ka san abun ba naka bane to kuma dama ai kai tunanin ma naka ne ai kai ba naka bane sai ka maida kayan aro ne kai ka gaba magana ka ce na aro yanzu na zo na aro hulaska sannan kuma zo in ce ai naka naka ne kawai amma ne shi ne kawai Allah ya samu dace abin da muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka kuskure Allah ya yafe mana ah, muna roƙon Allah subhanahu wataala kamar yadda ya haɗa fuskan mu a wannan wuri ya tara mu a cikin firdausin ta'ala shugabannin da Allah ya azurta ah, mu a cikin wannan ƙasar tamu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shirya mana da su ya ɗaura su akan abin da za su amfanar da mu da su ga baki ɗaya duniya da lahira abin da zai iya zama tarnaki gare mu da kuma wannan ƙasa samu da kuma al'umman nan da muke rayuwa a ciki ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi a cikin mu mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dukkanka ba wanda ya gina wannan masallaci ya ba da shi a fi fi sabilillah ana roƙon Allah subhanahu wataala ya gina masa katafaren gida a ko estate a cikin aljannan firdausi mu ma ya gina mana katafaren estate a cikin firdausil a'la da mu da shi gabaki daya ya saka mana da gidan aljanna kuma yanda ya hada fuskokin mu anan ya hada mu a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk